وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون tabbas ya umarce mu da tsaye da sallah a kan kama cikakkiya ya umarce mu da tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana shi kaɗai ne wanda ake tara bayi zuwa gare shi ranar alkiyama don ya saka musu akan ayyukansu